Hukumar ta EFCC da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa dai ta ce yanzu haka tana binciken gwamnan jihar Zamfara Muhammad Bello Matawalle kan zargin zambar kuɗaɗen da suka kai naira miliyan dubu saba'in. Shugaban hukumar abdulrashid Bawa ya sanar da hakan a taron manema labarai a wannan Alhamis ɗin inda ya kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da kalaman gwamna Matawalle a inda gwamnan ya kalubalanci hukumar ta EFCC da ta binciki ministocin Buhari da za a kammala wa'adin mulkin nan da su. Kwamar Surayya Umar na cikin 'yan siyasar jihar Zamfara da suka yi na'am da wannan bincike da EFCC ta ce ta fara yi akan gwamnan jihar mai barin gado. Matashiyar wadda ke gaba-gaba cikin magoya bayan gwamna mai jiran gado Dr. Dauda Lawan Dare a karamar hukumar Kaura na Moda ta ce dama sun san za a rina ganin yadda harkokin jihar Zamfara suka tsaya cik tun bayan da aka gudanar da zaɓe. tun bayan da Allah ya sa aka ƙaddamar da zaɓen gwamnoni Allah ya ba Dr. Dauda Lawan Dare wannan shugabanci na wannan jiha tun daga wannan watan har zuwa yanzu da nake magana in ba yanzu da muke jin raɗe-raɗin wai an fara albashi ba tsawon wata uku kenan ba a yi ma bayan Allah talakawa albashi ba ya ce talakawa ko kuma ma'aikata sun yanda suke so shi ma zai nuna musu yanda yake so ko da a ce hukumar efcc bata bullo da wannan ba a madadin mu al'ummar jihar zamfara sannan magoya bayan dr dauda lawan dare a wannan sabuwar gwamnati ta mu dole ne za mu bi sannan mu sa hukumar efcc ta kalubalance shi ya ba al'ummar jihar zamfara su da ya tauye sai dai dr suleiman shu'aibu shinkafi wani na hannun damar gwamna matawalle ya ce shifcin giza ne kawai efcc ke yi ya kara da cewa idan aka yi la'akari da irin ayyukan ci gaban al'umma da gwamnan jihar ya aiwatar a jihar to babu adalci a alakanta shi da wannan zargi sai su gayyaci a ministoci da sauransu dukkan waɗanda suka rike wani mukamai manya a wannan ƙasa ya kamata a gayyace su suma ba wai a zama selective ba girma gwamna bello matawalle har yanzu dai ba a ce mishi ya saci kaza ba sai dai a ce ana zargi ana zargi zargi mu je zuwa in ya zo zai kare kanshi ni na sani kuma in ya kare kanshi in Allah ya so duniya za ta wanke shi bisa ga ɗimbin ayyukan da ya yi a zamfara state duk abubuwan da ya yi da taimakon talakawan da ya yi da ƙoƙarin da ya yi na ba mutane ayyuka da duba kuma yanayin yadda zamfara state take ciki babu kuɗi ƙoƙarin da yake ya biya albashi a matsayin shi na wanda ya ɗoki mutum kusan dubu bakwai da dubu bakwai da wani abu. Kwamarar Kabir Dakata, shugaban kungiyar Kaja mai rajin tabbatar da adalci da shugabanci na gari, ya shaida wa DCL Hausa cewa wannan zargin abin takaici ne yana mai shawartar EFCC da ta faɗaɗa bincikenta akan sauran gwamnonin da ke ƙoƙarin sallama da madafin iko. Bai zo mana da mamaki ba, kawai dai abin takaicin shine jiha kamar zamfara wacce tana ɗaya daga cikin jihohin da talauci yake da tasiri da yawa a najeriya ga matsala ta tsaro da ake fama da ita ga abin da ya shafi ilimin 'ya'ya mata da kuma yara da ba sa zuwa makaranta ga abin da ya shafi matsalar al'amuran lafiya mai inganci da sauran abubuwa da suka shafi mace-mace na kananan yara da ba su kai shekara biyar ba da kuma mutuwar mata masu juna biyu yayin haihuwa wannan matsaloli ne wanda suna famuwa suna damun wasu jihohi ciki har da jihar zamfara a najeriya amma a ce gwamna da yake kula da dukiyar mutane ana tuhumarsa da irin waɗannan maƙudan kuɗaɗe wannan abin tada hankali ne da alama dai wannan sabon zargin na efcc da ke zuwa makonni biyu kafin gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle ya yi bankwana da rigar kariyar da ke tattare da kujerar gwamna zai ƙara zafafa cece kusan da gwamnan ke yi da EFCC wadda shugabanta Abdulrashid Bawa da ya yi magana ta bakin mai magana da yawun hukumar Osita Nwaje ya ce EFCC ba ta so ɓata lokacinta wajen mayarwa da Bello Matawalle martani ba akan maganar da yi akan ayyukan hukumar sai dai domin ta fayyace gaskiya hakan kuma na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya mayarwa da gwamnan na jihar Zamfara da martani duk dai akan shawarar da gwamna matawallan ya bayar ta a binciki waɗansu ministocin gwamnatin shugaba buhari da su ma za su yi sallama da madafun iko nan da makonni biyu wasu dai na zargin hukumar efcc ta fusata da shawarar gwamna matawallan ne kasancewar ana zargin wani minista mai karfin fada a jine ya shiga ya fita aka nada shugaban hukumar ta efcc abdulrashid bawa a mukaminsa dcl hausa abdullahi garbajani